Jama'a Assalamu alaikum mu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC ta sake dawo muku da shirin kallabi. Shirin da ke bayyana muku rawar da mata suka taka ko suke takawa a fannonin al'umma daban-daban. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakuwar tamu Hajiya Turai 'yar aduwa. A shirin namu na yau za ku ji inda babbar bakuwar tamu ta taɓa batun ilimin 'ya'ya mata musamman a arewacin Najeriya da kuma batun sace ɗaliban makarantar Chibok da 'yan bindiga suka yi. Da farko dai ga tambayar da na yi mata. Na jikin taɓo batun ilimi, me za ki iya cewa game da ilimin 'ya'ya mata musamman a arewacin Najeriya? To alhamdulillah gaskiya eh. yanzu mata ɗin iyaye na ba su chance. kaman ba kamar lokacin mu ba eh. na san kamar lokacin mu kin gamo da wasu yawanci daga primary school sai a cire yara a masa aure sai dai kawai matsalar cewa iyaye mm, waɗanda ba su da kuɗi ba su iya da maimakon su sa yaran mata sai su ga ai gara su sa namiji shine zai kula da gida eh. to irin waɗannan su ne in muka same su mu kuma mukan dan su scholarship kuma akwai other NGOs da ke bada scholarship haka sai a babba ana babba su scholarship da za su iya zuwa su yi amma yanzu akwai wani ci gaba da ake samu in aka danganta da kudanci kusan a ce sun mana fintinkau a sun mana da gaskiya gaskiya sun mana har yanzu arewa muna da wannan kamar ɗa namiji eh. ya fi mace sai a ce wai ai ita kawai in an mace in ko kin aure da kyau kimi kika mata in kika aure ki ta aure can gidan mijinta ne za ta yi not knowing cewa in kika in ka ilmantar da mace daya duka society din ka ilmantar da shi tunda duk macen da kika ba yarinya da kika ba ilimi za ta kula da za ta kula da gidanta za ta kula da mijinta za ta kula da 'ya'yanta za ta taimaka ma makwabtanta da sauransu to kamar ta wani hanyoyi ne kike gani za a iya magance wa'annan matsalolin musamman a karkara abin da ya kamata shine ya zama su iyayen yara in kai cewa ya kamata mace da namiji duk wanda Allah ya baka da ɗaya ne ba wani bambanci kuma ilimin mata yana da amfani kwarai da gaske saboda ita mace wadda take da ilimi ta fi macen da bata da ilimi kuma kuma ko in ma an bi ta addini ne annabi cewa macen da ta fi mm, cancanta ka aura shine mai ilimi saboda haka to sai dai awareness ai ta campaign ai ta roƙo kuma sannan kamar NGO irin su WAEP din eh. mu samu a yi ana ba da scholarship kila in ana iyayen suna ganin ai ba an rage masu wani responsibility to kila lokacin za su yadda 'ya'yan su tafi kamar wannan batun ɗaliban nan na garin Chibok da aka sace wanda su suna makaranta me zaki ce game da wannan? To, wannan gaskiya kowace uwa duk wanda ya haihu dole ya juyayi ya ji ba daɗi. Kuma tun tunda zaka sa kanka a wannan wuri ka gashin wai inda ɗiya ta ce aka sace ya zan yi. gaskiya kowace uwa ta yi juyayi kuma mun yi addu'a mun yi azumi kuma muna roƙo mun roƙi waɗannan mutane 'yan boko haram da cewa allah da annabi su kokari su sako mana yaran nan yara ba ruwansu su um, sun je neman abinci ne sun da um, an kai su ne yadda za su tashi su zama responsible citizens ne ba su yi komi ba ba abin da suka yi in in hada ne ga da waɗanda suke faɗa kamata ya su je su faɗa da su amma su yara yara ai amana ne kuma addini abin nan ma gance in ana yaƙi ana yaki ba a taba yaro amma a gaskiya duka kowace uwa ta yi sallah duk da muka yi sallah muna roƙon Allah ubangiji Allah mai do mana wannan yara lafiya saboda da duk ne da na kowa ne haka ne to amin amin sannan kuma dai har yanzu dai akan batun wa'annan ɗaliban na Chibok wannan haɗari kusan in ce mugun abu da ya afka masu kusan kamar ya gurgunta ilimin wannan yankin saboda yanzu ɗaliban ma ai za su ji tsoro ko iyayen kansu za su ji tsoron su tura 'ya'yansu makaranta ya kike gani za a iya magance wannan ko kuma za a iya farfado da tasirin ilimi a wannan yankin gaskiya haka ne ba ma wai haka ba ma wai abu ba saboda yawa ma yanzu sun zama displays ai sun kwaso wasu sun dawo garuruwa da yawa kuma za ki ga ba sa yaran makaranta ba amma insha Allah ina ganin in gwamnati za ta tabbatar da tsaro kowace tun da ai kowace makaranta ana iya sa tsaro sosai ya zamana akwai tsaro su ma kuma in aka tabbatar ma iyayen yara cewa in kun kai yaranku yaran nan a safe ba abin da zai same su a bakin gate din su an sa tankan yaƙi an sa komi an tabbatar da dai cewa yaran nan za su in ka bada danka to danka zai dawo lafiya lokin ga wannan responsibility ne na gwamnati na, gwamnatin jiha jihohin su da kuma gwamnatin tarayya gaba daya su tabbata cewa in dai ana son a farfado da ilimi to sai an tabbatar ma iyaye cewa yaran nan da zamu bada ko ni ce ba zan bada dana ba ina tabbata cewa ga wani abu daban zai same shi ba abin da na kai shi ba saboda haka ina kira ga su waɗannan gwamnatocin guda biyu da federal government da state government ina su tabbatar ma iyayen yara cewa duk makarantar da ke akwai za a yara za ka kai ɗanka to akwai security masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirai yanzu a madadin babbar bakuwar ta mahajiya turai yar aduwa da miss julie gresham da ta taya na hada sauti ni maryam dauda daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya Yes, I am